ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم لفي شك منه مريب حقيقه mun النَّبِي موسى Musa littafin a taura سكي mutane suka waɗansu sun ba da gaskiya da shi, waɗansu kuma suka kafirci, ba don hukuncin Allah da ya gabata na cewa baya gaggauta azaba ba, yana jinkirta ta ne zuwa ranar alkiyama saboda hikimarsa, ba don haka ba da abin da suka cancanta na azaba ya sauka a kansu a nan gidan duniya. Kuma lallai kafirai cikin Yahudawa da mashirikai suna cikin wani irin shakku mai saka kokwanto dangane da alkur'ani